abokina amma fa na razana da wannan kata Allah wallahi a karka damu ba kai kace kana so ba da ni na faɗa da ni zan shiga amma tun da kai kace a'a kai kafi ni karfi ka san me za kai ni daidai makwallatan ka faɗa shiga mai court amma sauna baya kai wallahi tsalle za kai sai ake cin nasara kai tsalle ka mai ofakot kara mai da dawon yes wannan ma motsa motsa motsa motsa kare motsa motsa motsa kar motsa motsa motsa motsa da za amma na ji eh? ina nan daga waje eh? zan kara ma karfi ba daga siki ba daga nan ma zai kai kai komai daga waje ne kai kawai kai karfi mu je mu